gaskiya ni kin ishe ni wallahi ni na kusa daina zuwa da ke ko ina wallahi yan dinga zuwa da ke wurare kina mun abubuwa da irin waɗannan ana jin daɗin waɗannan wallahi yani yana na kusa daina na kusa daina yawo da ku wallahi ƙauya kawai ya ku dinga wani zazzaro waya kuna wasu abubuwa congratulations <laughs> wai <laughs> mataki na ga wannan ba daidai ne abu sarki da shehu da malam nasir sun gaya mun cewa ka shiga next level to wannan mutane amma da ba damuwa bari da zan kira ruwa kwantar da hankalinka kawai in na shigo <laughs> ba kyau za ka gane ba karɓa amma ce ana zafi da gaske ne wai da gaske ne wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wannan kuma din ake sawa a ciki koko sikin din shi ake yi kayan jin yi kai na ni abin da ke Allah matsayi na shugaban tsari na ƙasa za ku lura ma da yadda tsarin yake da sai yan an jima kaɗan kuma in ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala शेयर इसको पूरा चाहिए